DW dandalin matasa. Shirin namu na yau zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar don duba halin da matasa suka samu kansu a ciki bayan da sojoji suka kawo ƙarshen mulkin Muhammad Bazum na farar hula. Duk da cewa suna kan gaba wajen neman Faransa ta sakar musu mara don gudanar da harkokin ƙasar su yadda ika mata musamman ma dai a fannin tsaro da gudanar da mulki. Amma wasu 'yan Nijar masu jin jini a jika sun samu kansu cikin wadi na tsaka mai wuya. sakamakon azawa ƙasar su takunkumi da ecowas da wasu ƙasashen yammacin duniya suka yi sai kuma tso kusa da akwatinan rediyon ku don jin wannan shiri na dandalin matasa tare da ni muhammad awal balarabe To madalla katse hulɗa da kasashen duniya daban-daban da hukumomi da cibiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi da Nijar tun bayan juyin mulki da janar Tiani ya shugabanta ya zame wa matasan ƙasar tsumakiyar kan hanya da ke fyaɗar masu ƙanana da matsagaitan shekaru. Rukunin da ya fi jin wannan raɗaɗi shi ne na ɗalibai da ke neman gurbin zuwa ƙetare don neman ilimi inda aka katse ba da visa a ofishoshin jakadancin ƙasashen Faransa da wasu na Turai sakamakon rashin fahimta tsakanin sassan biyu. su ma dai waɗanda suka rungumi sana'ar raya al'adu irin su mawaƙa da makaɗa suna ji a jika saboda ba sa samun fita ma dai ƙasashen waje ballantana ma dai su baza baiwar da Allah ya musu Muhammad Sani Mati da yake kiɗa da waƙa tare da ƙera wasu kayayyakin kiɗa irin su gurmi ya ce tsaman dangantaka tsakanin Nijar da ƙasashen yamma ya sa shi rasa kason kuɗi da suka saba bashi. Sun ki tallafi wanga dai kai lalle ya shahi ya shahi eh, sana'ata a ƙarƙashin Eh, kamfanin da nake koyar ma da yara kera kayan kiɗe-kiɗe da kiɗe-kiɗen ma kuma da ma waƙe-waƙe. Mai da ake bada shi kama eh, guntu-guntu. To an bada na farin ne aka zo aka yi wannan abin ga dole ne da aka da suka wannan kacewai an kace komi da komi ne don sai muka tsaye damu ma yanzu abin da ka gani lalle ka abin ya shahe ni kuma ya shahi yaran da nake aiki tare da su. To ai mati za iya danganta wannan koma baya da ruwan dare mai gama duniya tsakanin matasan Nijar. Dalili kuwa ne daidai da masu saye da sayarwa sun rasa inda za su sa kansu saboda ba sa iya shigar da hajar da suke sayowa sakamakon rufe iyakoki da aka yi. Yayin da ɗaya ɓangaren ma dai abokan cinikayyarsu suka ragu saboda rashin masu gida rana. Abubakar Ali Sami matashin ɗan kasuwa da ke madawa na jihar Tawa ya ce gwara jiya da yau a fannin saye da sayarwa. Eh to sanin kowa ne cewa tun daga wata biyu da wuce da aka yi wannan juyin mulkin din gaskiya yanayin kasuwanci ya ja da baya kwarai da gaske menene ja da bayan shi saboda 'yan kasuwa ba sa samun kaya kai a kai kamar lokutan baya yadda kaya suke shigowa cikin kowane lokaci eh, sanin kowa ne cewa eh, tunda aka yi wannan juyin mulkin akwai kaya yanzu haka wanda suke na 'yan kasuwa wanda suke shige a bodan kotono da bodan benin da niger kayan da ake da shi wani yawanci ya kare ana nema babu za ka ga ɗan kasuwa an zo neman abu a gurin shi babu eh, yanayin kasuwancin ɗin gaskiya ya ja da baya sosai da sosai amma dai yunkurin neman zamar da niger saniyar ware da ECOWAS da kasashen yamma ke yi sakamakon tauye tsarin demokradiyya bai hana wasu matasan kasar jerin gwano da gangami don neman juya babin Faransa a fannin kawancin tsaro ba har sai da haƙasu ta cimma ruwa. falmata taya suleiman da ke shugabantar kungiyar jeunesse pour la nouvelle mentalité da ke neman zaburar da matasa ga rungumar sabon tunani ta ce gwagwarmayarsu na nuna cewa kan mage ya fara wayewa. Al'ummar Nijar yau kashi 70 cikin 100 duk matasa ne duk 'yan ƙasar shekara 35 zuwa ƙasa ne kenan kuma yau kowa ya sani wannan sansani da muka girka a rampon de la resistance tsohon rampon escadrille kashi 100 in kashi goma tara da tara duka matasa ne kuma sun san da bori guda ne ake matsayi tun da kakin a zo wannan matsayi an yi ta waye musu kai an yi ta kwatanta musu an yi ta ba su darasi na cewa da lokaci ya yi na mu kwato incin kanmu tsakanin mu tsakanin mu 'yan ƙasan nijar tukunna tsakanin talaka da mai gidan shi tsakanin hukuma da wanda ba hukuma ba a tabbatar ma kowa ga hakin shiga iya inda zaka shiga iya inda zaka tsaya to amma falmata wasu 'yan nijar za su iya cewa menene amfanin baɗi ba rai menene ribar raba gari da faransa alhali babu wata sabuwar samun kuɗi ko kuma ya gurbinta ballantana ma dai a ce matasa za su iya samun ayyukan yi in banda naɗa matashiya ɗaya a mukamin ministar yawon buɗe ido babu dai wani takamaiman mataki da hukumomin mulkin sojan Nijar suka ɗauka don fitar da masu ƙarancin shekaru daga abubuwan da suke damun su musamman ma dai zaman kashe wando ko ko rashin jari sakamakon haramta wa kasar su amfani da kuɗaɗen ta na ajiya da kungiyar UMOA ta yi maimakon haka ma dai dakatar da project project da masu jin jini a jika ke aiwatarwa don inganta halin rayuwar al'umma da ƙasashe daban-daban suka yi ya sa an ƙara samun rashin kuɗin shiga da ƙarin masu zaman kashe wando ko da Sama'ila Muhammadu na kungiyar Debo Citoyen da ya danganta yunkurin matasa da wanke tukunya don gyara tuwon gobe sai da ya yarda cewa yanke tallafi ya jawo matasa na kaso. Da yau wannan abun da ya zo ya sa sauran proje-proje da yawa sun rihe kenan ma'aikata da yawa sun rasa aikinsu. Wagga situation kin da aka samu ta a juyin mulki ta sa lalle an samu matsaloli wannan. Amma abin da nake so mutane su fahimta na ga mutanen da suka rasa aikinsu waɗanda suke aiki ƙarƙashin faransa wanda a yau tare da su ake jerin gwano tare da su ake komi da komi saboda menene samun incin ƙasa irin wanda e, muke muke guri muka nuhi da shekaru da dama da sun kai dole ne sai mutane sun wahala to amma fa wannan wahala za ta iya zuwa wa jama'a musamman ma dai matasa iya wuya saboda suna da bururrukan da suke neman cimma a fannoni daban-daban ganin cewa takunkumi na jawo musu na kasu. Abubakar Ali Sami ɗan kasuwa da ke madawa ya ce akwai wasu matsaloli da ke hana musu rawar gaban hantsi a fannoni daban-daban. Eh to ci bayan gaskiya shine rashin kuɗi wanda zai iya kashe maka jaka biyar wata biyu da ya wuce baya yanzu akwai waya kaga ya kashe jaka biyu kaga a wannan ci baya ne ba ci gaba ba shi kuma aka koma maganan ci gaba tun da zancen ƙasa ake yanzu mutane kowa ya koma da maganan ƙasa ne ake yi kenan kaga kowa ya daure da daɗi da ciwo al'umma sun daure ana ci gaba da rayuwar hakanan har lokacin da eh, sauƙi zai zo mu samu a buɗe mana komai da komi komi ya ci gaba eh, lokacin nan muna tunanin ka insha Allahu Eh, komai zai walwale a gaba za a samu kuma ci gaba na gaske da gaske insha Allah. Akwai saɓanin fahimta game da alƙiblar da ya kamata Nijar ta fuskanta tsakanin masu neman raba gari da Faransa da waɗanda ke gum da bakin su saboda tsoron hukumar mulkin soja. Amma falmata taya na kungiyar Jeunesse pour la Nouvelle Mentalité da kuma M62 ta ce lokaci yayi da matasan Nijar za su nuna cewa da ruwan ciki ne ake jan rijiya. gwagwarmayan nan da ake nasata sun san da suna da riba saboda yau ga munan da matasa hal ba iyaka ga su da digiri ga su da takardu na karatu an gama amma ba aiki yanzu kenan lokaci ne yayi na matasa su gwada ma magabatan nan ko kuma su gwada ma dattijan nan lokaci yayi karhin mu ya kai ba mu son ku kama kihi ku ba mu muna so ku koya mana kama kihi muna so wannan tahiya a yi da mu saboda kullun tare da matasa da mata ake tura mota an mota ta tashi sai ta ba ma matasa da mata kura to wannan wannan tahiyan nan an sake ta in ka lura da ana zanga-zanga matasa su kashe wuta su kona kwalta su kashe waɗansu fano su kashe waɗansu kayan talakoki nan ma mun sha wahala kakin mu kwatanta ma matasa wannan banna da kuke ba mahukuntan ba ko kuma ba magabata kuke ma illa ba kanku kuke ma illa saboda kuɗin harajin mu da kuɗin jangalin mu da shine ake gamawa a gyara hanya da shine za a yi mana lakwal da shine za a yi mana rija da shine za a yi mana asibitoci kenan wannan banna an muka yi kuɗin nan maimakon a sa inda zai unwane mu a'a sai an komo gidan jiya wato a gyara hanyoyi a gyara taki a gyara duk abin da aka yi banna. koma dai ya za ta kaya dai matasan Nijar na kishin ci gaba da wadatar ayyukan yi da guraben karatu da koyon sana'o'i domin su ba da gudunmawa wajen fitar da ƙasar su daga kangin da take ciki. To masu sauraron mu a nan ne za mu jalin zamin shirin dandalin matasa na wannan makon. a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya haɗu har ya je gare ku ni muhammad awal balarabe da na gabatar nake muku fatan alheri daga nan birnin Bon na tarayyar jamus idan ka shigo nijar za ka tabbata shigo nijar za cewa ka